Allahumma ma girma aishi la'anshi malalaci wanda bai sana'a komai to. Don shi ko malalaci sai ya yi gaba ya yi baya sai ka ce tafiyan kura. Allah ma ya ce ko zaka in an da kawai wa malalaci wanda bai sana'a komai. In shi ko malalaci ga kiwon shanu ga sana'ar noma ga yankan farce ga sana'ar fawa ita ma sana'a ne ai su ma sana'a ne ai duka ya iya je ko daya domin mutuwar zuci hmm, wofi mutumin banza a'a wofi mutumin banza amma ban mara lalaci sai ka gan shi gidan wannan ka gan shi gidan wancan Yaje je ya yi masa karya mata ta ta aihu ko ko ne aure ko ko ne suna daga ba shi abun hannunka in ka ba shi abun hannunka sai ka ga shi wajen karta ko ka gan shi gidan mata ko ka gan shi gidan tata ko fi mutumin banza wanda bai a ko wo <laughs> wofi mutumin banza ku manya ma a ƙauye, ku tsina malalaci, ku zage malalaci, ku kori malalaci, fi mai mutuwar zuci Marasa na ko mai kofi mutuwan banza. Kofi mutuwan banza, a'a kofi mutuwan banza. Ƙasashen wajen a san sun zarshe zaman banza. manoma ai ba su da lalace hatta yan ganyari ba su da lalace ku duba mahauta da masu kokata ko sun wuce lalace yan dola mala duk sun wuce lalace masu tumatir ma da masu kwatattasai duk sun wuce lalace shi ma sana'a ne ai kai kuma malalaci sai ka gidan wankin karshe ma kai sata domin mutuwar zuci ba fa sana'ar komai hmm. Kofi mutumin Kofi mutumin Taro jama'a binne haka na jama'a ƙauye kuɗi na malalaci ku ƙargi malalaci Kofi mutumin bai Kofi mutumin ga wani ai aure ga shi da mata tai ga shi da ƴaƴa da sabon gari kuma ya waye zan je shi wajen nema ya ci da iyalai na ya ci da kuma tatai ya ci da ku ƴaƴa na ko kai kuma lalaci sai a ganka gidan wannan ka je kuma gun wannan ka je can kai ƙarya yau in an gane sai ka je ga gidan wancan ka je ka ka mai ƙarya baka sana'a ko mai wofi mutumin banza kai sai da na sai ta